أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفساله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمؤوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda cikin amincewarsa ya kaddara haduwarmu a cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau watan ramadan yana, yana da kwanaki shida ko shekarar hijira 1438 wannan shine majalisinmu na biyar allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya ɗora mu akan daidai Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa a muna cikin suratul luqman inda muka yi matsaya akan aya ta sha hudu sai dai aya ta sha hudu din mun soma karatunta amma lokaci sai ya yi Allah maɗaukakin sarki a farkon ayan ya ce wa wasainal insana. Wa wasainal insana bi walidaihi hamalatu ummuhu alanin alawanin wa fisaluhu fi amain. Wa wasainal insana bi walidaihi hamalatu ummuhu فاحملوه على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين وفصاله في الحرمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله أكبر الله يساك هذا الخير ووصينا الإنسان الله يتيمني ومتن wasiya idan aka ce insan duk wanda ba dabba ba ne ba kuma wata halitta ce daban ba ɗan adamu ne shi ana kiransa insan to Allah ya yi masa wannan wasicin biwalidaihi game da iyayensa guda biyu musamman ma wasiyar ta fi ƙarfi ga mutumin da yake musulmi mumini wanda ya yarda da Allah ya yarda da za a yi tashin alkiyama a yi sakamako bai kamata a same shi tsakaninsa da iyayensa babu zaman lafiya ba tsakaninsa da iyayensa babu jituwa wallahi akwai wasu ‘ya'ya da suke gaba da iyayensu ma akwai wanda za ka ga kwata-kwata ya ƙaurace wa iyayensa wai shi sun ba shi haushi Allah ya sauƙaƙa Allah ne da kansa ya yi wa ɗan adam wannan wasiya liwalidaihi game da iyayensa ya tuna masa irin wahalar da uwarsa ta sha a kansa ya ce hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa wahanan ala wahanin rauni kan rauni wahala kan wahala damuwa kan damuwa matsala bayan matsala mahaifiya idan aka dubi wahalan da take yi a kan ɗa kai lalle an san allah subhanahu wa ta'ala adilin sarki ne ya kuma tabbatar wa duniya lalle uwa tana da haƙƙi a kan ɗanta lalle allah bai watsar wa uwa haƙƙinta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tambaye shi wane ne wane aiki ne ya fi a cikin ayyuka yace babu kamar mutum ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da yayi masa shirka ba yace to bayan nan a cikin mutane wane ne ya fi haƙƙi a kaina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mahaifiyarka uwarka wanda ta haife ka a duniya babu mai nauyin haƙƙi a kanka kamar nata sannan ya ce summa man ya ce ummuka summa man ummuka sau uku yana tambayansa sai wa ya ce uwarka dai sai kuma wa ya ce uwarka sai wa mahaifiyarka har uku sannan sai ya ce abuka sannan babanka ga mahaifa uwa da uba suna da haƙƙi mai nauyi a kan ɗa don haka wani ɗa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wai babansa ya matsa masa kan wata dukiya kaza da kaza ya ce to ai an tawa maluka li abika kai da dukiyar taka dun na babanka ne don haka kada ka zo ka bata da mahaifinka akan dukiyarka kar ka bata da mahaifinka akan wata magana da yake gaya maka ko da mahaifin naka ba musulmi ba ne ka bi shi a hankali abinda Allah ya ce kada ka yi tare da shi yana tafe nan gaba Allah zai gaya mana amma duk abin da ya shafi biyan bukatar rayuwar duniya ana da bukatar a ga ka biya wa iyayenka bukata uwa da uba abin nan uwa da uba ko kar ka zamanto kangararre kar ka zamanto mai yi wa iyayenka tawaye kar ka zama mai yi wa iyayenka gatsali magana gatsau yaro idan ya rika kaɗan babansa in ya marta ya yi tsawa ya ce kai baba don allah me yasa kaza kaza ya dawo kamar shine uban to akwai kuskure babba zai yi wahala ka samu rabo a lahira hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauki nauyin cikinsa akan wannan rauni da wahala da wulakantuwa da jin matsala tun daga lokacin da aka yi cikin ayirin ainihin jin tashin zuciya ana jin matsaloli abinci a ji baya da daɗi abu mai kyau a ce ba a son irin shi sai kala kaza ga shi nan dai wa fi saluhu fi amaini haka nan dai daga ɗaukan cikinsa har zuwa yayansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aƙalla dai za a kai shekara biyu ana jele da kai Allah Ubangiji ya ce anishkurli don haka ka gode mini farko tukunna ni da na ni maka ni'ima na halicce ka kuma na yi maka ni'ima ka zama musulmi to ka yi kokari kaga kana gode mini Allah mai girma da ɗaukaka in ka duba ni'imar da ya maka ba kai saka kirgata ba wa in ta'uddu lahi? la husuha. idan kuka ce za ku ƙididdige ni'imomin da Allah ya yi muku wallahi ba za ku iya kirga su ba ni'imar hasken ido kawai baka isa ka biya shi ka biya Allah shi ba ni'imar ji baka iya saka biya ba idan aka zo dungurungum din a ce ga ka mai hankali baka zama mahaukaci ba ba karaman nima bace hankalin nan da Allah ya baka ba karaman nima bace kuma Allah da ya baka hankalin sai ka dawo ka kasa dabba an ce ka yi ka ba za ka yi ba dabba ka dubi sa sai ka haɗa shanu biyu sai su ƙi tunkurinka su ƙi buge ka su ƙi cizonka ka kama hancinsu ka fuda ka sa igiya ka ɗauko ice ka ɗora musu ka ɗaure ka sa igiya ka ɗaura wa galma ka ɗau bulala ka riƙe kai yanzu ka isa ƙarfin kai haɗu da shanu biyun nan eh idan ba don Allah ne ya yi maka nima ya fore maka su ba ƙwaya ɗaya in ya juyo kanka za ka iya shi amma ka yi ta bugu kana duka suna ja maka garman nan ka kafa ta ƙasa su ja kuma gobe ma in ka sake su ma za su iya dawowa gidanka da kansu su zo su zauna su jira kuma gobe in ka ce su yi kwana ma ko baka ja igiya ba kwana sai ka ga sun yi tsaya sai ya tsaya layi sai kaga ya bi layi kai kuma Allah ya ce ka bi layi kaki <laughs> eh kai baka bin layi fa to shine nace yayi mutum sai ya zo ya kasa dabba shi sa an ce mar layi ya bi layi kai kuma ka kaucewa layi to anishkurli farko tukunna Allah ya ce ni za ka fara godewa godiyar shukuru da na hamdu kun san akwai bambanci hamdu yabo ne da za ka yi wa Allah da bakinka shukuru kuma godiya ce da za ka yi wa Allah da gaɓoɓinka harshenka gaɓoɓinka hannaye kafafuwa da sauran gaɓai masu motsi da kuma ƙudurin zuciyarka a nan ne shukur yake tattaruwa sai ya fito sai ya bayyana daga ɗan adam cewa lallai shakiri ne mai godiyar Allah ne ta hanyar yaba wa nimar da Allah ya yi masa a samu kana nisantar abin da ya hana a samu kana misaltuwa da abin da ya umurce ka a samu baka zaluntar kanka baka zaluntar mahalicinka baka zaluntar bayan yan uwanka zaluntar kanka shine kamar ka rinka yin sabon Allah da gangan amma ba shirka ba zaluntar mahalicci kuma shine ka rinka yin shirka kana hada shi da wayansu kana yin wayansu kulumbotai kana tsafe tsafe zaluntar bayin Allah kuma shine ta hanyar damfara yaudara kwara algushu da ainihin giba da rada da gulmace gulmace da zaka rika yi musu sata mari da sauransu nuna dukiya a kan mutum a kulle shi a ɗaure shi a yi ƙoƙari a hudda shi daga aikinsa a danne masa wani filinsa a danne masa wani ofis ɗinsa kaza dai duk dai abin da ya shafi zalintar bayi a samu baka yi to alama ce kai mai shukuru ne don me kana misaltuwa da umarnin Allah kana misaltuwa da umarnin mahalicinka da ya halicce ka don ka gode wa ni'imar da ya yi maka muka ce ni'imar da Allah ya maka ta hankali kawai wanda ka bambata da dabba to babbar ni'ima kuma sai ka duba kai musulmi ne wani saboda matsayi da Allah ya bashi har ya bashi ma sarautar gari guda wani jiha guda wani ƙasa guda amma arne ne kai kuma kana ƙauyen ku can gefe kana cikin bukka Allah ya taimake ka kai musulmi ne wannan zaɓi ne na Allah in ka tuna wannan kawai Allah ya yi ka musulmin nan kadai ya isa ka tsaya ka gode wa Allah ka daina saba wa Allah don akwai fa abin da Allah zai maka ranar tashin alkiyama tambaya ɗaya in an maka kawai ka ba da amsa shi shikenan daga nan sai a yi cikin azaba da mutum in aka je aka ce maka alam Nazirun, nadhirun kaga dole mutane su ce bala qad Fa nadhirun fakazzabna wa qulna ma na min shay' to wannan kaɗai kalmar kawai ta isa shi shikenan daga nan sai a rufe sai a ja mutum a kai shi azaba sai ku zuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluhu innahu kana la yu'minu billahi azim to don haka ni'ima da Allah yayi maka kai godiya kanta. kar ka zamanto butulu ko da wani bawan Allah ne haka kawai a duniya ya tsaya yana kula da talaucin ka in ya baka da abu ya taimaka ma ya ga rigarka ta dan fara kodewa ya baka ya dinka ma ya ga alamar baka da lafiya ka je asibiti an rasa ya za a ya dau nauyi ko wannan ya kamata ka saba mar balle Allah da ya halicce ka ya baka hankali ya yi ka musulmi ya ce ka bari ba za ka bari ba ka duba kafafu da Allah ya yi maka fa sai ka keta da gudu musamman saurayi sai ya keta da gudu daga nan har kasuwa yana gudu wani da safen nan ya je ga damayo da gudu da gudu yana fokoti bai damu ba yanzu wani ya isa yi gurgu ne bai isa ba kai kuma Allah ya baka kafafun baka ko kiyamun laili baka yi da rana za ka miƙe kafafunka ka tafi ka nemi duniya da daddare kuma ka ne su yi ta bacci to kaga wannan ka gode wa Allah kenan azhar ta yi ba za ka miƙe kafafunka ka tafi ba amma lokacin wata sana'ar ka baka yadda munti ɗaya yi latti kar a kore ka ma'aikatarka kar a kore ka a kamfanin da kake aiki amma masallaci azhar goma za a yi wani lokacin ba a yi da kai ba baka tsoron kar Allah ya kore ka Allah ya ta eh, ma'aikatar Allah kam latti kullum amma a ma'aikatar ka na neman duniya ba ka yadda ko da wani abu zai faru sai ka kai uzuri ke ka je ka rubuta ka ba da kokenka tukunna fakar a gaban zo ba ga dalili ga dalili ina roƙo a taimaka mini sai ce to kar ka wuce kwana uku babanka ne ya mutu ai kwana uku ne kuke addu'a ko to kar ka wuce kwana uku fa sai a rubuta kuma baka wuce kwana uku a ma'aikatar Allah kuma kullum latti kake wannan godiyar kenan to Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu shukuru godiyar shukuru ba wai alhamdulillah Allah mun gode ma da kai mu musulmi eh haka ne amma shukuru a gani a kar a gani a kar a ganka ka misaltu ka kuma nisanta wannan shine alama ta shukuru ya ce waliwali da ka sannan ka gode wa iyayenka su ma ta hanyar shukuru yanda Allah ba wai cewa za ka yi alhamdulillah shi ne shukuru ba alhamdulillah fanninsa na yabo ne shukuru kuma fanninsa na da'a ne to iyaye ma ka yi musu da'a ta hanyar godiyar da aka ce maka shukuru ka gode wa Allah ta hanyar da'a iyayenka ma ta hanyar da'a ba wai gaisuwar da kake musu da safe kawai kullum ba baba an tashi lafiya lafiya kalau mama an tashi lafiya barka da asuba lafiya kalau ka kama hanya ka tafi ba mm, binciki damuwar babanka da yamma ma hina da su na dawo eh to amma ka binciki damuwar su ya kuka wuni akwai matsala in ka ji akwai matsala ka yi kokarin da duk za ka yi sai abun ya gagare ka mahaifiyarka in ka ganta jugum tambaye ta mama me ya faru ne za ka iya zuwa kusa da ita ka kama jikinta kamar kana ta haka take maka da mama menene yake damunki ne kwanan nan ban gane miki ba wallahi ni fa idan ina ganin ki haka in na fita ko daɗi ba na ji wallahi sana'ar ma sai in ji gaba ɗaya gaba na duhu nake gani na fi so in ganki kina cikin walwala wallahi in akwai damuwa akwai wanda zai ya kamata ki gaya wa in ba ni ba me matsalar ki ki gaya mini mana eh ki gaya mini wallahi in kai in baka yi garaje ba ko kuma in ba za a ba sai ta yi kuka in akwai damuwan din da da ta boye ma sai ta yi kuka sai ta gaya ma in ka biya mata bukata kuma ta rinka yi maka addu'a kenan kuma wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce in za ka tafi mahaifiyarka ta ce Allah ya baka sa'a Allah ya kare ka Allah ya tsare ka daga maƙiyanka duk abin da zai dame ka Allah ya tsare wallahi Allah zai tsare amma ka tafi tana jin haushinka ta nemi abu babu in ta je inda matarka take zub da shara ta ga kwalin tsire ga takardar tsire ga kafafun kaji ga waye-waye an zubar ita na kai wata dankali ita lo abin nan goro dai goro eh wai ai tana son goro wallahi eh ai ma tsohu wannan kullum yana saya mata goro yobe eh banya banya take sayawa eh wai ka hada ta da olsa to Allah ya sauke wannan matsala ne wallahi ya wuce ai dariya haka yake kuma wayansu dewa sun fifita matansu akan iyayensu dinuwa ce ta Allah take tabbata akan mutumin da yake fifita matarsa akan uwarsa uwa ta wuce ai wasa da ita babu wata runguma da matarka ta maka a yanzu wanda uwarka ba ta yi maka sama da haka ba menene to runguma da take maka wanda har ya fi na uwarka duk wannan daɗin runguman ɗin shi yasa har kake rena uwarka har ka fifita matarka kai to wallahi rungumar da uwarka ta yi maka ta fi na wannan matan da aka da take maka a yanzu tun fa kana ciki ita take ɗauke da kai uwar matarka ta taɓa sa ka a cikinta duk iya life ɗinta duk iya romasin ɗinta ta taɓa sa ka a ciki ta furzo eh to uwarka da a ciki ta ɗauke ka ta yi ta yawo da kai wata da watanni sannan kuma ta ci kashinka ta ci fitsarinka watakila tun da kake har yanzu matarka ba ta taɓa share ma kashi ba <laughs> eh? to uwarka ba sau nawa sau nawa to idan za a kwatanta irin wannan tattali da mata duk suke yi wa mazajensu wallahi ba su yi ko rabin rabin na uwa ba to ashe bai kai a ce har sun yi wani abu da za su zo su fi uwa ba Allah yana sa tsinuwarsa akan mutumin da yake fifita matarsa akan uwarsa wa'yansu kuma abokanai ma sun fi iyayensu sai ya fita da abokinsa a je hotel a saya musu abinci mai kyau a saya musu kwalabe a ɓalla a sha babansa kuma yana can yana jin yunwa yana cikin matsala Allah ya sauye to ya kamata ka yi wa iyayenka godiya ta ladabi ya zama na in kana taɗi da babanka muryarka da ƙirna mai wanda yake can yake ji muryarka ƙasa-ƙasa na babanka shine sama kar ya zama na ba a jin maganar babanka sai naka kana ɗaga murya akan muryar babanka ba kyau ka sassauto da muryarka sanda kake taɗi da babanka sannan duk za ka gaya masa abu ka ce baba wai ni kam lokacin da abu kai abu kaza din nan ka wai ya dalili ne me yasa yi ne kaza kaza kaza ka ce baba a lokacin wannan kalmar ta baba sai ya ji wani shuuri a ransa ɗansa ne fa yake taɗi da shi sai ji wani daɗi kar ka faɗa da gatsau ka duba yadda manya magabata suke taɗi da iyayensu ya abati uban arne ne fa bautar gunki yake wa'azi zai maka ma a ce ya abati lima abudu ma ya sumau. ko to don haka sai ka kira shi da kalmar ya baba babana mama ko inna ko dada irin kalmar da kuka saba kuna kiran uwa da ita karkace mata zainabu kandela ah, da yawa akwai wanda za ka ji suna kiran sunan babansu akwai wanda na sani sunan babansa mato mato 'ya'yan duk suke ce masa e kowa da haka ya tashi to yanzu fi sabilillah babanka ne fa kana kiran sunansa gakau yaushe ji daɗin ɗansa ne yanzu in wani yana wucewa zai gane ga ɗa ne yake kiran ubansa mm. eh to don haka ka ce masa baba ko dai wata kalma da 'yan uwa na wannan lardin naku suka fi sakinta akan mahaifi ko wa'in mutane da irin al'adar kalmomi da suke kiran magabatansu da ita wa'inda suke shugabanninsu to ka samu kalma mai girmamawa kalma wacce take girmamawan kuma bai wuce gona da iri ba an gane? wa in jahadaka mhm. wa ilayyal masir don haka ilayyal masir makoma gare ni take da ku da iyayen na ku gaba daya waje na za ku dawo to wannan kalma ta ilayyal masir ya kamata ta ratsa zukatan ƴaƴa ta ratsa zukatan iyaye kai uba ka gane cewa gun Allah fa za a koma kar kuma kai ma don ka samu ɗanka mai ladabi ne kuma ka rika tirsasa shi kana sa shi aikin da ba na Allah ba kar ka yadda kuma ka karkata ɗanka ka ɗora shi akan hanya ta sabon Allah in ma ya zama shirka in ma ya zama bidi'a kar ka yadda ka ɗora ɗanka akan bidi'a amana Allah ya baka ya'ya amana ne ya'ya amana ne don haka idan Allah ya baka ɗa ya baka ciwo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati don haka uba makiyayi ne akan ‘ya'yansa sai Allah kuma ya tambaye ka kiwon da ya baka kayi shi mai kyau ko kuma saki kake kawai su tafi abun su baka san inda za su je ba za ka ga ɗan musulmi ɗan musulmi in ka gan shi sai ka riga ganin shi da sufa da irin shiga wanda ‘ya'yan arna suke yi yanzu akwai wani tsari za a ga yaro ya ɗauko wani gammo ya ɗora a kansa wai aski ne kuma ubansa yana nan da rai ba mutuwa ba ba wai rashin mafaɗi ya samu ba fa a yana da mafaɗi mafaɗin ne dai ko oho ta san wani uban kawai in ya kalli ma ɗansa ya wani ba hey eh, dariya <laughs> yara kenan <laughs> don Allah wai gana abokin ka ga ɗanka irin askin da ya yi yana gaya wa abokinsa wai yara kenan shi kenan to akwai wani makwabci mu anan ya burge ni da ɗansa ya yi irin wannan askin ya ce masa to kana da kuɗi ya ce babu ya ce to ga kuɗi ka je ka yi aski ya ce na yi aski ya ce a ka je ka yi aski aski nake so ka je ka yi ba irin wannan ba da ya je sai ya ɗan gyaggyara gyaggyara wai shi mai wayo ya sake ce masa je kana da kuɗi ya ce babu ce to gashi ka je ka yi aski da ya je ya gyaggyara ya gyaggyara da aka yi na uku ashe in ya je sai ya zo ya sa hula in yana nan ba zai buɗe ba mahaifiyar ta ce kaga askin ɗanka kuwa to bai gyara bai ce to da aka yi sahura aka gama da zai ce wane zo dama ya sai reza ya ce zauna ma aski sai ya aske iya tozon sai ya tashi ya tafi <laughs> ya je ya ƙara su sauran wannan ya yi matukar burge ni to amma wani ba zai iya yin wannan hukuncin ba wai shi kar ya bata wa ɗansa rai ni kashi zan ba shi ba <laughs> kana kallon ɗanka ya sa wando yana taka shi kwarin duwawunsa a waje yana tafiyar raƙumma gashi nan za mu ji a nan gaba cikin wasiyar da uba yake yi wa ɗansa Allah ya kare mu wallahi da yawa iyaye ku kusancewa ilayyal masir waje na fa za ku dawo fa da ku da ƴaƴan kuma kar ka ɗauka don ɗanka ne ba hukunci wallahi in ka ci amana akwai hukunci kai ɗa ka sani fa ilayyal masir waje na za ku dawo in ka saba wa iyayenka ba kai musu da'ad da Allah ya ce kai musu ba za ka dawo mini in saka maka daidai da abun da ka yi kai ma uba in saka maka daidai da abun da ka yi kar ka rika ji a jikinka ka haifi ai kana da iko a kansu komai za ka iya sa su in ma ba su yi ba ka musu albarka ba fa kai ka halicce su ba yauwa za ka iya tirsasa su dai ka ɗora su akan hanyar Allah sunnar manzon Allah in sun ƙi nan ko da ka yi wadare da su za su wulaƙanta duniya da lahira amma idan ba haka ba a kan ra'ayinka ko al'ada ko wani abu ka ce sai ka tirsasa ‘ya'yanka su bar addini su bi al'ada su bar addini su bi shirka wannan kuma baka isa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in jahadaka wa in jahadaka ala تشرك بما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa in ka idan iyayenka suka yi jayayya da kai, ala an tushirika bi akan sai sun ɗora ka akan hanyar da za ka yi mini shirka. Ma laisa laka bihi ilmun su sa ka a aikin da baka da iliminsa a ƙura'ani. baka karanta shi a sunna ta manzon Allah ba babu wani magabaci da yayi irin sa babanka yace sai kai ba ha gani duk garin nan haka ake yi eh ba ha gani duk haka ake yi iyaye da kakanni mu tun da aka haife mu haka muka tabu muka tarda ana yi kai yanzu waye da za a yaushe aka haife ka ma yaushe ma har kai karatun da za ka yi don haka ka dawo ka yi ko in tsine ma albarka wallahi suna yi mala eh Allah ya ce to wa in jahadaka idan suka yi jayayya da kai ala an tushirika bi akan ka yi mini tarayya ma laysa laka bihi ilmun wanda baka da wani ilimi akan wannan matsala to fala tudihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kada kai musu da'a anan yanzu anan in ka kangare musu wa ya saka Allah to umurnin Allah da na ubanka ya ne fi karfi na Allah to don haka in in umarni biyu ya yi karo Allah ya ce ga yadda za a yi babanka kuma ya ce ga abin da nake so ka yi ka watsar da na babanka ka bi na Allah don duka da kai da baban duka bayin Allah ne mm. ilayyal masir idan da ba a watsar da ra'ayin uba a bi na Allah da annabi Ibrahim bai watsar da babansa ba da ya bi al'adar babansa ya bi al'adar kakanninsa amma me yace uffin lakuma walima abu min dunillahi ko ya ce tir da ku da abin da kuke wa bautan nan ku bauta wa abin da bai ji bai gani ba ba ce to wallahi ni kam na barranta ba ni ba gumakanku ku ba ni ba zama da ku annabi ibrahim khalilur rahman bayan yayi wa'azi yayi wa'azi yayi musu gargadi sun ki har suka ce sai sun kashe shi ma akan in bai dawo shi ma ya bi gunki ba to don haka idan umurni na Allah ya zo umurnin wani mutum ya zo kowaye ba za a bi nasa ba in ga na Allah ko uwa ce ko uba ne ko shugaba ne a gefen malanta ko shugaba ne a gefen sarauta in dai umarnin da ya baka ya saba wa na littafin Allah ya saba wa na sunnar manzon Allah to ba za ka bi nasa ba sai ka bi na Allah da manzon Allah domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka umurce ka da sabon Allah shugabanni fala sam a wala bai kamata ma ka shaurari irin maganan nan tasu ba bai kamata kuma ka yi musu da'a a nan ba to haka iyaye a nan wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma kada ka yi musu da'a iyaye da yawa wanda za ka ga yaron su ya zama dan iska kangarare ya sha wiwi ya sha kwaya ya tsotsi sholi ya yi ta zaman temple aikin banza ba makarantar addinin musulunci ba makarantar koyon sana'a yana iskanci ba wanda zai ce wa uban uffin ɗanka fa zai lalace sai ranar da Allah ya shiryar da ɗan yana zuwa yana ɗan rabawa yana jin wa'azi in Allah ya shirye shi ya daina shan ƙwaya ya daina shan wiwi ya daina tsotsar sholi ya daina aikin banza ya dawo yana shiga masallaci ana kamsu salawat da shi ya samu har ya sai ahalarinsa yana zuwa makaranta a nan ne tsoffin banza za su fara zuwa gun tsohonsa mm. wai ka san dan nan naka halin da yake ciki kuwa ya fara zuwa wajen da ake karance-karancen nan na rena iyaye wato da kan eh Allah yake rena musu damuwa sai ka ga tsoho kuma shi ma da yake Allah ya ba shi ilimi a'a ba ilimi ba na banza sai ya kira dan wai naji kana zuwa makarantar su malam wane ko to daga yau ko ka bari ko in tsine ma albarka yanzu duk shaye-shayen da nake yi baba da baka taba cewa zaka tsine min ba ba zuwa masallaci baka taba cewa zaka tsine min ba sai yanzu wani yaro haka aka yi da shi da aka yi baban ya ce na ji kana zuwa makaranta inda ake koyon karatu rena iyaye rena malamai na gargajiyanmu da muka tashi muka sani sai ku zo ku yo karatu ku zo ku rena su komi suka yi ku ce ba kyau duk abinda manyanmu nan wa'anda muka tarda tun da sai ku ce wai bidi'a suke shirka suke to kar in sake ganin kaje wannan makarantar sai ce to baba amma in je ko in koma shan wiwi dina in koma zuwa hotel in yi ta shan giya na in koma gun abokanai na ka san fa abokanai na da tare hanya ma suke kuma ina cikin su in koma wancan akwai wani dottijon da ya taba zuwa yace maka na lalace a wancan lokacin na sani gulma aka kawo maka ai yace na akwai wanda ya taba zuwa yace ma nan gidan sau da yawa na sha in zo nan in faɗi in tashi in zo gidan nan kaca-kaca a buge akwai wanda ya taba zuwa yace na lalace sai yanzu na soma karatu na gane addini sallah ba ta wuce ni to bari in gaya maka baba wallahi makiyanka ne so suke su raba mu kuma in dai haka ne sai dai mu rabu tunda na ga kai ma nasihar taka ba mai kyau kake so ka mun ba so kake in mutu in shiga wuta na je inda ina karatu ina gane addini na kace in bari da kuma kullum da daddare ina zuwa kallon fim nake zuwa makarantar kallon fim da makarantar karatun addini mai yafi eh me yafi baba yanzu ka taba hana ni zuwa fim in ana kwallon kafa final ko ba final ba kulob kulob din nan duka fata da ni ake kallo baka taba yi min wa'azi ba baba akan haka sai yanzu na zo na gyaru ina karatu sannan ka ce in bari za ka tsine mun albarka to in albarkar sama da ta ƙasa ta ce rike in dai sai na bar addini don Allah ya ce wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma dama dan malami ne eh yace kada kai in Allah ya ce idan iyaye suka yi jayayya da kai akan kai mini shirka ka bar abunda nace ka kama na wani to kar kai musu da'a Allah ne yace kar in maka da'a anan amma baba karka damu karka yi tsammanin na ƙaurace maka kenan Allah cewa yi wa sahibu fi duniya ma'arufa in zauna da kai a duniya da kyautatawa duk abin da kake so zan ma don in ban maka ba Allah na sabawa yau in ba ka da riga daga yau ka gana ai sabon ɗinki bai ma ban ma ba wallahi ka ci kume ni ba zan sake yin sabon ɗinki ban maka ba ba zan sake yin sabon dinki matata dinki ban wa mamana ba ba zan sake yin kaza ba ba zan taba yarda in ci in koshi ba ku ci ba wannan duka zan kula da ku kuma wannan karance karancen da kake faɗa a can na jiyo a can aka yi mini wa'azi da ai ba na kula ku ba ruwana da ku kuna magana ku ina kallon ku kaman kiyashi nake ganin ku a sannan yaro mu je tare sannan yanzu ne zaka zo ka ce wai zaka zine min albarka saboda kana da abokanan da ba sa son ka da alheri sun zuga ka to Allah cewa yi wa in ka ala an tushrika bi ma laisa laka bi ilmin fala tudihuma wa sahibhuma fi dunya ma'ruwa ka zauna da su a duniya da kyautatawa sa'ad ibn abi waqqas mahaifiyarsa da ta je ya musulunta lokacin da musulunci suraci yake zafi gare shi a makka ta ce na ji ka ce kai ma ka shiga layin addinin annabi muhammadu kai suke cewa na ji wai kai ma wajen muhammadu kake zuwa ko ce to wallahi bari in gaya maka sa'adu daga yau ba zan sake cin abinci ba daga yau na daina cin abinci har yunwa ta kashe ni a bar maka abun kunya a rika cewa duk inda ku ce ga wanda ya kashe uwarsa da yunwa ya shiga sabon addini ta ce ya fita yaƙi ta zauna ba ta ci ba har ta mutu duk inda ka bi sai an faɗi ka ji kunya a lardin larabawa ya ce mama ki haƙuri ki ci abinci wallahi wannan addinin da kika gana shiga addini ne na gaskiya ke ma fata nake allah shirye ki ki shiga kuma wallahi ba zan taɓa fita ba kwana ɗaya shiru ta galabaita Ba ta cin ba kwana biyu ta galabaita ta ci ba kwana uku ta galabaita ta ci ba Ya ce, mama wallahi ki ci abinci walau kana laki mi'atu nafsi da a ce ranki ɗari ne Fakarajat nafsan nafsan suka rika fita rai bayan rai wannan ran ya fita fiwu, wannan ya fita fiwu, wannan ya fita fiwu. rai casa'in da tara ya fita a ce to saura kwaya ɗaya fa in yi ridda ko kuma in ya fita za ta mutu in ce wallahi sai dai ya fita shi ma lauka na laki mi'atu nafsin jat nafsan nafsan da a ce kina da rai ɗari duk suka rika fita ɗaya bayan ɗaya akan in bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah ya aiko shi ya umurce shi da ya karantar da duniya shi wallahi ba zan bari ba sai dai rayukanki duk su ƙare don haka abin da nake so da ke ki yi ƙoƙari ki ci abinci ki koma inuwa ki kwantar da hankalinki ni ki ma fudda tsammanin zan dawo ba zan dawo ba in dawo kafurci kan babu sadu bin abi waqas yana kuka ya fita ya barta sadu mutum ne mai ladabi mutum ne mai da'a mutum ne mai son uwa don a lokacin babu uwar da take jin daɗin ɗanta kamar shi saboda duk abun da ta ce ya yi komi wahala zai daure ya yi shi ta ga dai kai sa'adu dai yau in ce ya bar abu ba zai bari ba wannan abun anya ba gaskiya ba yanzu yaron nan bai taba saba mini ba fa kai wannan abun akwai abun lura sa'adu bin abi waqqas ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yace ummi ummi ya rasulullah amaratni an akfura billah ta umurce ni in kafurcewa Allah har tana mun gori ba malamin naku ba wanda ake ce yake cewa Allah ya aiko shi ai ya ce kar a saba wa iyaye kuma kana saba mini kai ko in dai har kana bin Muhammadu din to ka ce ka fasa daga yau in dai har da gaske ne tunda an ce ka bi iyaye to shine anan ayar wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma sai Allah ya ce a annabi ya ce to ai an ce in sun umurce ka da ka dawo shirka ka dawo sabon Allah kar kai musu da'a sai ce to ya rasulullahi ud'u Allah an yahdi ummi lil islam ka roƙa mini Allah mana ya shiryar mini da uwata ta gane musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce Allahumma hadi umma sa'ad Allahumma hadi umma sa'ad Allahumma hadi umma sa'ad sai ya shauke sa'ad bin abi waqas yana dawowa ya kwankwasa kofa ta buɗe, sai ya ganta ta yi wanka ta canja kaya tana gilli ta ci abinci yace mama ya aka yace ta saltu husulal islam eh yi wankan shiga musulunci ne ka kai ni wajen muhammadu likai an ɗika bi ya shahada don in je in furta kalmomin shahada guda biyu nima haka ta karbi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulun rasulullah ta zama musulma kuma to idan da ya biye mata fa wa'azi yanda ka san babanka wajibi ne in yaga kana kuskure ya ma wa'azi to mm. haka mahaifinka in yana kuskure za ka yi masa wa'azi yanzu wannan wa'azin uba ne yake yi wa ɗansa luqmanul hikima ne yake yi wa ɗansa wannan wa'azin da muke karanta? sannan kuma jiya da jiya mun karanta a darasin da muke gabatarwa a cikin gari da babal inda annabi ibrahim kuma shi babansa yake yi wa wa'azi to wa'azi yana fitowa daga sama ya gangaro ƙasa yana tashi daga ƙasa ya haura sama me ake nufi gudu tare tsira tare kada ka zo wai ɗan ɗanka allah ya fahimtar da shi yana maka nasiha ka girman kai ya ɗebe ka girman kai rawanin tsiyani ne la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibri wanda Allah ya zuba masa ƙwayar zarra na girman kai ta gefen addini to ba zai samu shiga aljanna ba don girman kai ta gefen addini yana iya hana ka bautawa Allah daidai yana iya hana ka neman ilimi yanda za ka gane addini yanzu in je ina neman karatun ahalari a yanzu yanzu in je in sa arba'una hadisan ga yara ƙanana duk da ilimi mai karantarwa ma yaro ne bai kai ko shekarun jika na ba sai kawai he ya matsa ya ce kawai gara tafi da haka kawai sai ya make kawai da jahilcin ya lalluɓa ya tafi da shi to girman kai bai amfane ka ba don haka kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak ka zama malami ko mai neman ilimi ko mai zuwa inda ake karatu ka zauna kawai kana shauraro ko baka je da littafi ba ka zauna kana jin malamai suna karantar da dalibai ana faɗi kaza ba kyau kaza ba kyau kana ji duk wanda ka ji kai ma kamar ka zo makaranta ne an karantar da kai da yawa wanda ake isar masa da baki kawai sai ya fi mai karantawa da littafi ma aiki da shi da yawa to kar ka yadda ba malami ba ba mai daukan ilimi ba ba mai zuwa ka zauna kana ji ba sannan kuma ka zama mai son malamai mai son dalibai kar ka zama makiyinsu kar ka zama idan mutum yana son malamai yana son ɗalibai, Allah zai tashe shi tare da su almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati in kuma baka son su to ranar tashin alkiyama ba ka ko kusa da kusa da su Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya tuba ya komo wajena tunda iyayenka kangararru ne sun ki Allah sun ki manzon Allah so suke sai kai shirka so suke sai kai bid'a so suke sai ka koma al'ada to ka rabu da su ka bi malamin da yake karantar da kai addini don ka samu koyon addini tunda iyayenka su ba addini ya dame su ba su ba su yi karatu ba so suke kai ma ka rayu ba ilimi akwai iyaye irin wannan ya kamata ka yi tunani kai ka rayu shekaran ka saba'in yanzu ba ka da wani hukunci da ka sani game da addini faduwa kawai kake kana tashi kuma Allah ya taimake ka da ɗa shi ya kama hanya zai yi karatu ka taimake shi mana ta yadda zai zo har ya rinka yi maka addu'a sai Allah ya karba ka taimake shi mana ya rinka yin karatu in ya dawo gida wa'yansu abubuwan sai ya rika taimaka maka ai kai ma ai ba rufin asiri kamar a ce ɗanka ya samu ilimin da in kun dawo za ku keɓe a falon ka ya rika kwatanta maka akwai alherin da ya fi wannan sannan in ka mutu ya taima addu'a amma wa'yansu ba su gane wannan sai su rika hana 'ya'yansu wai kada ɗan ya je ya dawo ya rena shi shi bai da ilimi yaron zai yi ilimi zai rena shi girman kai to Allah subhanahu ta'ala ya ce to kai da in ubanka ya zama irin haka ne mai son sai ka zauna da jahilci sai ka zauna cikin ainihin irin wannan muguwar al'ada ta da sai ka zauna kana shirka kana bidiya kana wasu kulumbote kulumbote tsafe tsafe to wata bi sabila man ba ilayya ka dawo ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gurina tunda iyayenka sun kaurace mini su sun kauce to kar ka bi su in ka bi su tofa inda aka kai su canza a kai ka a summa ilayya marji'ukum sannan ka san da cewa a kwana a tashi fauri na za ku dawo hukum in ba ku labari bima kuntum ta'maluna game da duk abin da kuka sance kuna aikatawa a duniya wallahi Allah sai ya ba ku labari dalla dalla faifen yana nan sai an sa shi ka gani yanda ka rayu kai da 'ya'yanka ka yi musu tarbiya ko ba yi ba yanda za a tambaye ka kuma Allah bai saukar da ku an anfusakum wa ahlikum naran ba Allah bai saukar da cewa ku kare kanku ku kare ƴaƴanku iyalanku daga wuta ba ka yi kokari ka musu tarbiya in sun yi laifi kana musu fada in sun saba mini kana kawar da su daga kan sabon Allah in sun ja burki a aikin alkhairi kana sa musu kaimi ka angiza su su ga sun fada kan tafarki madaidaici ko ko ka bar su kawai kara zube yaro abin da ya ga dama shi zai yi ce ab ai duk abin da ya bai kama kafata ba to wannan wata gwanin takai wai tsoho ne fa za a zo a wuce a yi wani abu ya ce ba yara ku dai abin da kuka yi mu abin da muka yi ya fi haka za ku bari kuma kai Allah ya sauke wannan tsufa bai yi kyau ba tsufa bai yi maka kyau ba dattijo Allah ya sauke gaba Allah ya ce minti na 15 ba tambaya ko daya tambayoyi me nace muku nace muku ku rika bani su duk tambayar da ta zo sai na tafi da ita to wacce bata zo gona ba babu tambaya kenan ya bunayya innaha in تك مثقال هبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير Allah ya ce ya bunayi ci gaba da nasiha da wa'azi da shi lukman yake wa ɗansa ya ce ya bunayya ya ɗanɗana inna ha'in ta ku mithqala habbatin wallahi shirka sabon Allah ko da ƙanƙani ne bai wuce kwargwadon ƙwayar komayya ba don ƙanƙanta sannan kuma an je an kai shi can an yi shi wato habbatin min kardalin kwaya komayya kun fi sakharatin kuma ya zama na an je cikin wani dutse cikin ruwa can ƙarƙashin wani dutse aka je aka yi wannan shirkar aka je aka yi wannan sabon allah a ɓoye aufis samawati ko kuma sama aka hau aka je aka yi wannan shirkar ko aka yi wannan sabon allah aufil ardi ko kuma ƙarƙashin ƙasa aka keta aka je aka yi gida a ƙasa aka je aka yi shirka ko aka yi sabon Allah ya ati bi Allah sai Allah ya zo da ita babu yanda za a aikace kayi wani aiki ƙanƙani ko babba wanda zai buya wannan fa yana gaya wa ɗansa ne wasu suke akwai kissar da suka kawo suna tafiya cikin ruwa da shi da baban nasa Luqman. da ɗansa ɗan yana riƙe da wani dutse an je a tsakiyar teku sai ya jifa da dutsen dutsen sai ya yi ƙar ya ce o oh, baba yanzu wannan dutsen allah ya san da shi dutsen nan da na jefa yanzu wannan dutsen amma shi kam ya ɓata kenan ko ya ce to yadda ka ga jefa dutsen nan duk inda dutsen nan yake Allah yana sane da shi kuma in laifi ka je ka bi shi ma ka je kai a wurin Allah yana ganin ka kuma ya san da laifin ka rana gobe kiyama sai ya zo da laifin ya ce ya bunayi innaha in taku mithqala habbatin min kardalin fatakun fi sakharatin a ce a cikin ruwan ma can ƙasa cikin wani dutse aka shiga aka raraka aka kulle aka yi laifi ranar gobe kiyama yati bi Allah Allah zai zo da wannan laifin aufis samawa samawati ko kuma sammai ka keta ka je ka saba wa Allah aufil ardi ko kuma ƙasa ka kutsa ka shiga can ka saba wa Allah yati bi Allah sai Allah ya zo da wannan laifin inna Allah latifun Allah wato mai tausasawa ne mai bin abu keke da keke ne duk kankantar abu Allah ba zai watsar da shi ba faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki na alkhairi komi kankantarsa sai Allah ya zo da shi in kuma ya aikata sharri komi kankantarsa shi ma sai an zo da shi don haka sannan khabirun mai baku labari ne dalla dalla sai an fitar da shaidu dalla dalla ta yanda sai ka gama gamsuwa sannan a kai wuta. sai ka gama gamsuwa sannan ko a yafe ma ko kuma a ƙona ka babu yadda za a yi a kai ka wuta baka gamsu da laifinka ba sai an kawo maka laifin ka karanta ikira kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiba kai da kanka za ka karanta rana kaza ga watan kaza nayi kaza rana kaza nayi kaza gashi nan keke da keke babba da karami har mutum kaje yana cewa mali hadal kitab la yi gadir saghiratan wala kabiratan illa a hasaha wani irin littafi ne da baya rage karami ko babba sai an zo da shi sannan kasar da kai sabon Allah akanta ta zo ta ba da shaida kamar yadda Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha kasa za ta zo ta ce nan wurin shine filin da yake yin qiyamul layli kenan nan yake sallah da daddare nan yake na filfili in ya dawo daga masallaci filin masallacin da kake zuwa ka tsaya yace nan yake farilla azhar nan ya yi tsallan daidai nan yayi magariba daidai nan yayi yi isha'i inda kuka tsaya da wani ka taimaka masa da sadaka nan ya tsaya ya ba da sadaka ta naira kaza nan ya tsaya yi kaza filin da kake zama ka yi lissafi ka budda zakka filin zai zo ya ce bawan Allah nan ya zauna ya da shi da mataimakansa sun yi lissafin dukiyarsu ya Allah a kai na, a daidai nan suka budda zakka a nan ne ya zauna da iyayensa yana ba su haƙuri akan waɗansu matsaloli yana kyautata wa iyaye a nan ne ya bi ga inda yake takawa nan ya taka nan ya ɗaga nan ya taka zuwa masallaci filin da duk ka taka ka aikin alkhairi gurin da duk ka zauna kai aikin alkhairi nan inda yake zama ne yana karatu nan inda yake zama ne yana ɗaukar ilimi nan inda yake zama ne yana nazari nan inda yake zama ne yana wa'azi nan inda yake zama yana shauraron wa'azi duk filaye sai sun zo yauma idin tuhaddisu akhbaraha a rannan ƙasa za ta ba da labaranta kakaf wanda kuma yake sabon Allah ma haka nan ne ya zo ya sa duwatsu da itatuwa ya tare hanya ya harbe bayan Allah ya kwace musu dukiya nan ne yake bi ya taka ya daga ya taka ya daga je ya balle shagunan mutane da daddare nan yake bi ya taka ya wuce yana sane a cikin kasuwa nan yake zama ya zauna ya ta kasuwanci yana ainihin cutar jama'a a cikin kasuwancinsa baya bin ka'ida nan yake zama yana gulman bayin Allah yana ta zagin jama'a baya da aiki sai gulma nan yake zama duk aikin da ka san na sabon Allah ne kasar filin gurin sai ta faɗa wa qalal insanu mutun zai ce malaha me ya yau kuma bai matsalar kasa haka <clears throat> ban taba jin ƙasa tana magana ba bi anna rabbaka aw halaha <clears throat> Allah ya ce saboda Allah ubangijinka ubangijinta ne ya mata wahayi ilhama cewa yau ta yi magana ita ma <clears throat> hannunka sai ya yi magana ya ce ni ne na taba na shafa ni ne na kama na danka ni ne na mara ni ne na nausa ni ne na daure ni ne na karba ni ne na miƙa duk abinda hannu ya yi in na alheri ne zai faɗi in na sharri ne zai faɗi kafa kuma ta ce ni ne na taka aka je ido ni ne na kalla zuciya ta ce ni ne na sha'awa ni ne na jefa tunanin a kuma aka yi duk gaɓoɓinka za su zo su yi shaidu ta yanda kwata-kwata ba za ka samu uzuri ba sai an gama gamsar da kai ka gane lalle kai kai wannan laifin sannan sai a kai ka wuta in ka cancanci a kai wuta don haka in ta ku misqalu habbatin min kardali idan har akwai wani laifi da ɗan adam yayi wanda bai wuce koyar kwamayya ba kwayar zarra ba fata kun fi ah, sakaratin a ce ta shiga tana cikin wani dutse aw fi samawati aw ardi ko cikin sammai ko kasai bi Allah Allah zai zo da ita wallahu Ladihun, Kabirun. Allah mai bin abu da diddigi ne mai tausasawa ga bayinsa Kabirun. mai ba da labari dalla dalla sai ya gamsar da kowa Allah ya taimake mu lokaci ya ci gaba to wannan shine matsaya insha Allah lokaci yayi sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dora daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya mu ikon binta ya nuna mana kuma kuskure kuskure ne bata bata ne taimake mu da nisantarta Allah ya taimake mu da misaltuwa da ayoyin da ake karanta mana Allah ya taimake mu da misaltuwa da sunna da ake fayyace mana Allah ya taimake mu da gudu tare tsira tare da mu da iyayenmu da mu. Allah ya taimake mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da fasaha da samun baiwa na gane addinin musulunci ya kuma ba mu ikon ɗabbaka shi Allah ya taimaka mana da son taimakawa addini Allah ka taimaka mana da son karantar da addini Allah ka taimaka mana da son karanta addini Allah ka taimaka mana da ainihin goyawa addinin musulunci baya Allah ka taimaka mana da son goyawa addinin musulunci baya Allah ka taimake mu mu da tsira daga sharrin da zai kai mu ga wuta Allah ka taimake mu da rungumar abun da duk in mun yi shi zai kai mu aljanna iyayen mu malaman mu yan uwa gaba ɗaya wa'inda suke cikin matsala Allah ka fitar da su wa'inda suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare mahaɗar mu jannatin firdausi da rahamar Allah wannan taro namu Allah ya sa taro ne da Allah ya wa gafara Allah ya sa wannan taro taro ne da Allah ya wa gafara Allah ka sa wanda duk ya halarci wannan wajen karatu ya zauna to Allah ya sa an lullube mu da rahama gaba ɗayan mu Allah ya sa ya zama sanadin sakamakon mu gidan aljanna Allah ubangiji ya taimake mu da yi don Allah Allah ya taimake mu da yi don Allah Allah ya taimake mu da yi don Allah wannan bawan Allah da yake karanta wannan alkur'ani yana jan baki Allah ya kara masa fasaha Allah ya kara masa basira Allah ya kara masa ainihin karfin gwiwa da dagewa yana da kokari wajen ainihin fitar da haruffan alkur'ani sai dai muna fatan Allah ya kara masa kuzari kada kasala ta shige shi har yana yi wasa da qur'ani Allah ya kara masa kokari yanda zai matsawa qur'anin don ya sake zama Allah ya taimaka masa Allah ya gafarta wa mahaifansa Allah mu ma taimake mu ya kara mana fasaha da basira ta yanda ba za mu yi kuskure wajen karatu ba ko da mun yi kuskuren kuma muna fatan Allah ya ganar da mu mu tuba mu kuma gyara Allah madaukakin sarki ya taimaka wa masu zuwa su shaurara su ma Allah ya sa suna yi don Allah idan kuma akwai wanda ba don Allah yake yi ba shi ma don ya gane ya gyara Allah ya sa ya zamanto dukkan mu mun tafi muna yi don Allah bismillahirrahmanirrahim rahmanir alhamdulillah akwai wanda ya kawo mana makifon fi sabilillah kun ga yau dai ba irin wannan tsutsutsu din da ake yi to Allah ubangiji ya saita masa tafiyarsa shi ma ya zama sanadin shigansa cikin jannatul firdausi bayan Allah suna kokari kowa mai taimakon addini naira naira biyu da abubuwan da duk aka taimaka Allah ya san su faman ya'mal miskala dharratin khairan yarahu waman ya'mal miskala dharratin sharran yarahu hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin